Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 16 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Mahmud ba kanin labarai. To binta jami'ai a Ukraine sun ce adadin mutanen da suka mutu a harin makami mai linzami da Rasha ta kai a garin Dnipro ya kai talatin da biyar A ƙasar Nepal an fara zaman makoki a yau Litinin kwana guda bayan da wani jirgin saman fasinja ya faɗi dauke da mutum 72. sannan za ku ji cewa hukumomin italiya sun kama wani gumin shugaban wata kungiyar 'yan mafiya bayan shekaru talatin da aka yi ana neman shi ruwa a jallo kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa jiya a Najeriya wasu 'yan bindiga sun kai hari kan masu ibada a cocin New Life Church a jihar Katsina inda suka yi garkuwa da mutane tara ciki har da mata masu shayarwa guda biyu da kuma jariransu. Barayin daji dauke da bundugu sun shiga New Life Church lokacin da suka je suka tarar da masu bauta suna bauta sun tafi da mata guda bakwai da wasu mata biyu waɗanda yake masu shayarwa suna da jarirai a bayan su baki ɗaya suka yi cikin daji da su To haka kuma gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta ce tana gudanar da bincike akan wani mummunan kisan gilla da aka yi wa wani babban malami a cocin katolika na jihar da safiyar jiya Lahadi. Sannan za a ji cewa ana kan bayar da horo ma kwamandojin 'yan sanda kan yadda za su yi aiki mai inganci a lokacin zaɓe. Kuma muna tafi da shirin ilmi garkuwar ɗan adam wanda baban gida Jibril shirya kuma zai gabatar da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. jami'ai a ukraine a yau litinin sun ce adadin mutanen da harin makami mai linzami da rasha ta kai kan wani gari da ake kira dnipro ya kai 35 yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da duba baraguzai don ceto waɗanda suka tsira da ransu yadda ma'aikatan ayyukan ceto ke ci gaba da gudanar da ayyukansu kenan a yau litinin a ginin da aka kai harin gwamnan jihar yankin na dnipro valentin rashenko ya faɗa a shafin sada zumunta cewa an samu mutum 75 da suka jikkata sannan ana kan neman mutum 35 da ba a gansu ba a ranar asabar rasha ta kai hari da makami mai linzami kirar kh-22 wanda ta cillo shi daga yankin da ake kira kursk dakarun ukraine sun ce sun kakkaɓo makamai masu linzami 21 daga cikin 33 da rasha ta harba a ranar ana zama makoki a ƙasar nepal a yau litinin kwana guda bayan da wani jirgin saman kamfanin yeti dauke da fasinja saba'in da biyu da matukansa ya faɗi jirgin na kan hanyarsa ta zuwa garin fokara da ya yi fice wajen yawon bude ido bayan da ya taso daga birnin kathmandu jami'an filin tashin jirage sun ce an yi nasarar gano akwatunan da ke dauke da bayanai da sautukan abin da ya faru na jirgin mai kirar atr 72 a cewar kuma hukumomin har yanzu ba a gano abin da ya haddasa mummunan hadarin ba wanda ya auku a yankin tsaunin himalaya hadarin da rabon da a ga irinsa tun shekaru talatin da suka gabata a yau litinin kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce masu ayyukan ceto sun yi nasarar gano gawarwaki 68 tunan ba da jimawa ba mamud zai kama da karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko To a Najeriya jiya wasu 'yan bindiga sun kai hari kan masu ibada a cocin New Life Church inda suka yi garkuwa da mutane tara ciki har da mata masu shayarwa guda biyu da kuma jariransu. Rundunar 'yan sanda ta tabbatar da akuwar lamarin a yankin karamar hukumar kankara a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Daga Katsina wakilin murya Amurka Sani Shu'aibu Malumfashi na dauke da ƙarin bayani. da ranar jiya ne labari ya bazu cewa wasu mahara 'yan bindiga 'yan ta'adda wato suka kai farmaki a cikin karamar hukumar mulki ta kankara inda suka je wata majami'a har suka yi garkuwa da wasu mata da dama wanda hakan ya sanya na tuntubi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gambo isa don jin cikakken labarin yadda al'amarin yawa kana da kuma taƙilan adadin waɗanda iftila'in ya faɗa mawa. Um, rakaɗe wani al'amari da ya faru jiya mike gaskiyarsa da kuma yadda abubuwan suka wakana. To abin da ya faru jiya da misalin karfe bakwai na safe a jiya kenan barayin daji dauke da bundugu kira AK-47 waɗanda ba a iya tantance yawansu ba sun shiga wani ƙauye da ake cewa dan mai tsauni kuma suka je wata majami'a wacce ake kira new life church ta dan mai tsauni ƙauyen dan murabu da ke karamar hukumar kankara kuma lokacin da suka je suka tarar da masu bauta suna bauta sun sami wani fasto limamin coci mai suna haruna hmm. kuma inda suka far mushi da duka da sanduna har suka karya masa hannu hmm. sannan daga nan sun tafi da mata guda bakwai akwai rabi isiyaku yan shekara sha biyar rabi sa'idu karama 'yar shekara 36 da rabi sa'idu babba 'yar shekara 49 da saratu hadi 'yar shekara 27 da lusaiba sha'aibu 'yar shekara 13 da wasu mata biyu waɗanda yake masu shayarwa suna da jarirai a bayansu wannan shi ya haɗa mata bakwai da su waɗannan jarirai guda biyu waɗanda suke yara a baya wanda ya haɗa mutum tara kenan ga baki ɗaya suka yi cikin daji da su kuma lokacin da dpo na kankara ya jagoranci 'yan sanda da 'yan bijilante suka je wannan wuri lokacin su waɗannan barayi sun riga sun tafi da waɗannan mutane daga bisani mai girma kwamishin sanda ya ba da umarni dpos da suke a waɗannan ke makotaka da wannan ƙaramar hukuma da su daddatse wasu hanyoyi musamman inda aka san cewa watakila barayin nan za su bi da mutane to har ila yau dai yanzu zancen da nake maka ana ta kokarin gano inda aka tafi da waɗannan bayan Allah ba ma 'yan sanda kaɗai ba duka jami'an tsaro da sojoji da dss da rundunar 'yan sanda ta farin kaya wato civil defense duk ana kan wannan al'amari domin a ga cewa an ceto waɗannan mutane da aka sace waɗanda kuma dukansu mata ne bayanai daga wajen shi mai bada da shawara ta bangaren addinin mabiya addinin kirista suna nuna cewa kamar mutanen da suka faɗi ya kai wajen ashirin da yanzu wannan shine wanda aka tantance kenan koko gaskiya ne wannan shine wanda aka tantance kuma jami'anmu sun je har inda wannan abu ya faru da su kansu mutanen gari wanda sun tattambaya akwai waɗanda suka ɗauki jawabinsu lokacin da muke gudanar da bincike har ita wannan jami'a an je shi fasto haruna ya gana da dpo namu kuma abin da suka tabbatar mana da mutanen da aka ɗiba mata bakwai sai waɗannan jarirai guda biyu da yake tare da waɗannan mata To yanzu ya laɓa ya shi pastor ɗin yanayin raunin da ya ji. An ɗauke shi an kai shi asibiti General Hospital na kankara inda zancen da nake maka haka yana karɓar magani a wurin. Kakin rundunar 'yan sanda kenan ta jihar Katsina SP Gambo Isa. Sani Shahab Malamfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. To madalla an gaishe ka sani sha'abu malumfashi har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Mahmud da karshen labaran duniya. Hukumomi a Italiya sun ce sun cafke shugaban wata kungiyar masu aikata manyan laifuka ta mafiya mai suna Matteo Messina Dinaro. Oggi 16 gennaio 2023 wani kwamandan dakarun italiya ke ne yake cewa an kama shugaban kungiyar ta mafiya mai suna cosa nostra ne bayan shekaru 30 da aka kwashe ana neman sa yayin da ya je wani asibiti don duba lafiyarsa a garin Palermo. Wata kafar talabijin ɗin ƙasar Italiya ta ce an kai Dinaro wani ɓoyayyen wuri da ba a bayyana ba bayan da aka kama shi. A shekarun baya an yanke masa hukunci ba tare da an kama shi ba bisa laifukan kisa da ya aikata ciki har da halaka wasu masu shigar da ƙara biyu da ke yaƙi da ayyukan mafiya a ƙasar ta Italiya. ɗan shekaru sittin dinaro wanda ya ɓace tun yana matashi zai fuskanci tuhume-tuhume da dama ya kuma taɓa sanatun kahon cewa adadin mutanen da ya kashe a rayuwarsa za su iya cika makabarta a yau litinin amurkawa suke bikin tunawa da ranar haihuwar shahararren dan fafutukar 'yancin bil'adama marigayi dr martin luther king jr wannan rana ta kasance hutu a duk faɗin amurka yayin da ake bikin tunawa da dr king a shekarar 1983 tsohon shugaban amurka ronald reagan ya rattaba hannu kan dokar ware wannan rana a matsayin ranar bikin tunawa da shi akan yi bikin ne a duk litinin din da ta yi kusa da ranar haihuwarsa wato sha biyar ga watan janairu inda ajiya ya cika shekaru 94 da haihuwa da a ce yana raye a shekarar 1968 a kashe martin luther king a garin memphis da ke jihar tennessee a lokacin yana dan shekara 39 haka da mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc har yanzu muna Najeriya akan batun 'yan bindiga inda gwamnatin jihar Neja ta ce tana gudanar da bincike akan wani mummunan kisan gilla da aka yi wa wani babban malami a cocin Katolika na jihar. Rahotanni dai sun nuna cewa da sanyin safiyar Lahadi da ta gabata ne wasu mutane dauke da bindigogi suka afka gidan Rabram Isaac achi inda suka banka wuta ya kone kurmus. Ga Mustapha Nasiru ba tsari wakilin da Amurka da ke jihar Neja da rahoton. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce tana gudanar da bincike a kan mummunan kisan gilar da aka yi ma babban malami a cocin katolika a jihar a ranar lahadin nan da ta gabata rahotanni dai sun nuna cewa da sanyin safiyar lahadin ne wasu mahara dauke da bindigogi suka auka gidan rabaran isaac aci da ke garin kafin koro ta karamar hukumar fai koro inda suka banka wa gidan wuta ya kone kurmus a ciki har da shi rabaran ɗin. Sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matane ya ci lamarin ya yi matukar tayar da hankalinsu. kuma sun yi Allah wadai da kisan sannan suna gudanar da bincike kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Abu ne wanda yake kamar yadda muka sani muna bakin ciki da cewa wannan ya faru kuma wannan aikin 'yan ta'adda ne Uh, bandits sun shigo kafin koro suka yi kuma wannan auka-auka na kona gidan reverend din da kuma shi reverend din a ciki to har yanzu jama'an tsaro an watsa su ko ta ina su tabbata sun bi wa'annan yan uh, ta'adda din uh, mu da zai faru. Na'am rahotanni sun nuna har ya zuwa wayewar garin litinin din nan akwai motsinsu su ta shiyan sarkin fawa da kafin koro din nan akwai kuna da wannan labari Eh muna da shi duk yana cikin tsare-tsaren da muke yi. Tini dai kungiyar Kiristoci ta kan ta nuna damuwa akan wannan tashin hankali sannan ta buƙaci da a gudanar da bincike Mr. Dan Atori shine kakakin kungiyar Kiristoci ta kan a jihar Niger. Kan the killing of Ya ce kan ta yi Allah wadai da kisan Kuma muna kira ga duk wasu masu ruwa da tsaki da suka hada da jami'an tsaro da su hanzarta binciku waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki ta yadda doka za ta yi aiki a kansu domin ya zama darasi ga na baya. Uh, a wani labarin kuma yanzu haka gwamnatin jihar Niger ta kafa dokar hana yawo ko kuma fita a garin Lambata ta ƙaramar hukumar Gurara bayan wani rikicin sarauta. Bauta da ya yi sanadiyar hallaka sarkin garin na lambata alhaji muhammad abdulra'ub kamar yadda sakataren gwamnatin jihar niger alhaji ahmad ibrahim matane ya yi ƙarin bayani eh, lambata kamar da ka sani a shi daga dagacin an kashe shi kuma wannan abu ne wanda yake eh, dole a bakin ciki da shi abu wanda yake sarki gaba daya a ce an shiga gidan shi an sare shi har ya mutu. Amma an samu kama wasu daga ciki koko dai ana da bincike? Ana na ana bincike domin abin da ke faruwa bayanin da muka samu duk wayansu da makautan shi da kuma nan ma cikin gidansu har yanzu ba su gane waye ne. Dokan da aka kafa na fita karfe shida da marance zuwa karfe shida na safe. Akwai adadin da aka ɗiba dokar za ta yi aiki. Sai an ga hankalin kowa ya kwanta. Rahotanni dai daga yankin na nuna cewa ya zuwa yanzu kura ta lafa a yankin. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. To hedkwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta fara wani shirin horas da kwamandojin rundunoninta na kwantar da tarzoma su 79 don tabbatar da zama cikin don tabbatar da zama cikin ɗamara kafin lokacin babban zaɓe na ƙasa da za a yi a watan fabrairu mai zuwa daga abuja wakilin murya amurka hassan maina kaina na ɗauke da rahoton hedikwatar rundunar 'yan sandan najeriya ta fara wani shirin horar da kwamandojin rundunoninta na kwantar da tarzoma don tabbatar da zama cikin shirin kota kwana kafin lokaci da kuma bayan babban zaben da za a yi a najeriya cikin wannan shekara horon da za a shafe makonni biyu ana yin sa kazalika ana sa ran zai tasiri wurin samar da tsaro yayin zaben sannan za a horar da 'yan sandan yadda za su nakalce sarraf sabbin na'urorin kwantar da tarzoma irin na zamani da aka samar masu sannan kuma su kware wurin tunkarar duk wani kalubalen tsaro musamman irin na kwantan bauna sarrafa makamai da dai sauransu da yake jawabi ga kwamandojin 'yan sandan kwantar da tarzoman na najeriya sofeta janar na 'yan sandan kasar usman alkali baba ya hore su da su yi kyakkyawan amfani da wannan horo wurin kokarin samar da cikakken tsaro da zai kai ga samun zaben gaskiya mai cike da adalci to koyaya masana ke kallon hakan dr faruk bibi faruk babban malami ne a sashen kimiyyar siyasa na jami'ar abuja an san cewa dai zaɓunan da ake a najeriya suna zuwa da wato take-take na tashin hankali kuma wa'annan take-taken na tashi hankali wani lokaci suna kaiwa har da zubar da jini da rashin rayuka saka hukumomin da suke wannan shiri ya kamata a ce eh suna wa mutanensu horan, amma horan ya zama na cewa horan kawo zaman lafiya ba horan wato tunanin cewa tashin hankali zai iya faruwa ba kuma matakan da dole sai an ɗauka don wannan tashin hankali ya faru. don ba a tunanin ko sa rai cewa idan dai an yi zaɓe mai adalci tashin hankali zai iya biyo bayansa a tabbatar cewa an yi zaɓe a cikin adalci amma har za a ce za a wato canza yanayin wato zamantakewan mutane da maslaharsu saboda a tabbatar da zaɓe to wanda abin da aka tabbatar din. zai iya zama ba abin da mutane suke so ba ne amma kuma jami'an tsaro su zo su yi muzurai su ja ido su ah, eh, jan ido su yi wa mutane abin da suke so wannan shine abin da masu san demokradiyya suke jin tsoro a bangaren su suma 'yan siyasa sun yi tsokaci comrade sa'idu bello da ke zama jigo a jam'iyyar pdp mai adawa ya yi kiran a yi taka tsantsan in za su yi yana da kyau su tsare lafiya da kayan gwamnati bisa hakikanin gaskiya da adalci da kuma sanin tsaro na gaske a ƙasa amma kada su zo su ce za su yi wa wata jam'iyya aiki to sai dai kuma dr garis gwalolo na jam'iyyar apc ya ce wannan horo ya zo daidai lokacin da ya dace saboda in an forar da kai shine zaka san meye zaben da zaka yi kuma ya yake amma in ba forar da kai ba ka san meye zaben ba amma ya ka forar da kai za ka san meye zaɓen kuma ya yake kuma za ka gane cewa wannan zaɓen yana da muhimmanci sosai to a gaida hassan maila kai na da wannan rahoton Masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne na safe da minti goma ah, sha bakwai. Karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha bakwai a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe uku da minti goma sha bakwai kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci shida ashirin da kuma 31. Yanzu kuma sai shirin mu na ilmi garkuwar dan Adam. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dage Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. Shirinmu na yau zai leƙa ƙasashen Ghana ne da kuma jamhuriyar Nijar inda matsalar amfani da kafofin sada zumunta daban-daban da ɗalibai ke yi a makarantun Ghana ke ciwo iyaye da kuma malamai tuwo a kwarya. A yanda kuma a jamhuriyar Nijar malaman makarantun koyar da ayyukan hannu ke bayyana damuwa game da makomar ɗalibai bayan da hukumomin ilimi suka soke tsarin bitar karatu da tantance ɗalibai da fatan za a yi sauraro lafiya. Ilimi abun rainawa himma da ƙwazo Da farko dai zan mika ku ne ga mu Hauwa Abdulkarim da ƙasar Ghana. Kamar yadda ya zama ruwan dare gama gari mafi yawancin ɗalibai na ɓata su wajen amfani da wayar salula da suke shiga manhajoji kamar Facebook, Instagram, TikTok, Twitter da WhatsApp da dai makamantansu. Duk da cewar hukumar kula da ilimi ta ƙasar Ghana bata ba da izinin ɗauka ko amfani da wayoyi a farfajiyar makarantu ba. Wasu ɗaliban sanye da rigar makarantu suna amfani da wayoyinsu a kan hanyarsu zuwa ko dawowa daga makaranta. Malam Isa malami da ke koyarwa a makarantar sakandare ya nuna irin kalubale da suke fuskanta da ɗalibai masu kawo waya a makarantu. Makarantun gwamnati muke karantarwa ba wani yaron da ma bai da salula za ka yi kace haka dukkanin suna da salula kuma manya-manyan salula za ka je iPhone kaza iPhone kaza wayar hannu kenan iPhone dai yaran da kan suna challenge iPhone ne za ga yaro yana nan yana fama kudi da je sai littafi amma amma ka gan wayan hannun shi wallahi zai baka mamaki balle ma yaran mata ka tambaye su waye ba su shi su daga gida suka fito da su amma alhali wasu ma yaran ma da ka kalli yadda iyayen su suke ba za su iya samar da irin wayoyin da ke hannun su ba su ba su ba wasu ma tabbas iyayen su ke sai musu wayoyin masu hali shi sha'ani na GS Ghana Education Service ya haramta ɗalibi ya rika waya a makaranta ya kara da cewar iyaye ke da alhakin lalacewar 'ya'yansu wajen amfani da waya a makarantu gaskiya na Allah iyayen zamani suna taimakawa sosai wurin gurbacewan tarbiyyar yaran su wayoyin nan kuma hana su koyon abu amma dai ka tambaye su kuma za su ce kamar su wayan nan yana taimaka musu ne wurin koyon abu wa wani assignment da ake bayarwa da zai fi karfin abin da aka gwada musu sannan kuma akwai school library shi ko hafiz lare wanda sakamakon jarabawar sai fito ya ce wayar salula zai iya taimaka musu idan hukuma ta ba da izini a yi amfani da ita a makarantu cikin senior high school su mu ba ya da mu yi phone kuma phone yanzu kan da duniyar zaman nan phone na da muhimmanci sosai in koyi abu in komai phone kuma wai kara kawo phone school ana boye ne ana yi ina gan gwamnati ya fi su wani abu game da wannan because yana kawo damuwa sosai malam suleimana magajin rafi ya yi kira ga gwamnati da ta kara tabbatar da ka'idar hana ɗalibai amfani da wayoyi a makarantu a matsayina na uba gaskiya yana ci mana tuwo a kwarya lokacin da yaro za a ce ya kamata yana nan yana koyan abu za ka same shi kan waya yana nan yana wayansu firan banza da yake bai dace ba ni dai ina ba gwamnati shawara a yi ƙoƙari a kawo dokoki wanda yake zai regula kalli wannan tafiya na mobile. Hajiya Samira Yaya Abdulrahman jami'ar hukumar kula da wayar da kan al'ummar kasar Ghana ta ce suna iya kokarin su domin tabbatar da ka'ida sannan ta yi kira ga iyaye su taimaka domin a magance wannan matsalar. A wurin mu na hukuma ba mu raye da yaran makarantu da ke bukatu da mobile phone. This is because muka duba yaran makaranta suna bukaci da mobile phone. Instead of doki wannan phone su yi bincike su nemo maybe topic maudu da ake gwada musu ba su samu ilimi a kai ke ka gan kamar yara na use mobile phone nan suna duba ababe da bai amfanin su mun kira ga malamai makaranta mun kira ga iyaye su sa ido a kan yaran su sannan dai daga karshe akwai kira da wasu masu ruwa da saki suke yi akan cewa a bada izini amfani da wayoyin salula a makarantu sai dai hukumar ilimi ta kasar ghana ta ki amincewa da hakan shi kuwa mansur sani wakilin mu a maraɗe ta jamhuriyar jamhuriyar Nijar ya taɓo matsalar dakatar da bita ne na makarantu koyar da sana'o'i da hukumomi suka yi abinda kuma ke cewa iyaye da ma sauran al'ummar jamhuriyar Nijar tuwa kwarya Mansur gare ka. A faɗin ƙasar Nijar manyan birane uku ne da suka hada da maradi zandayar da tawa suka samu mallakar irin waɗannan jami'o'in da ake kira EET wanda ke da sashe-sashe na musamman akan harakar kimiyya da fasaha na fita da sakamako mai kyawu. A wata takarda da ministan ilimin ƙasar ya fiddo akwai janye tsarin bibiyar ɗalibai da malaman ke yi wanda ke ba su damar tabbatar da ɗaliban sun iya aiki a aikace. Soke wannan tsarin ya fusata ƙungiyar malaman manyan makarantun jami'a na ƙasa abin da ya kai su ga kiran taron manema labarai daga bakin Kabiru Iro magatakardan wannan kungiya a jihar Maradi. Yau an yi duk kudurori da yawa an ce wannan stash babu shi wannan antadirman da ake yi ana kori shi an ce babu shi. Kawar munin ka amanta fanni uku ne gare mu muna da fannin jini eh, mekanik muna da fannin gigi harka gini muna da kuma fannin electricity kun ga abin ke garin guda uku kenan duk wanka in yara suka je suka yi stash din su suka dawo sai an yi antadirman su kuma sai su sun so gaban mutane wakilai sun gabi sun ga abin so gani sun ga gaya mu abin da suka yi saboda ni saboda yaran ne wanda an shewa su cikin aiki za su zuwa su fara aikin su isu operational kuma mu shine muka ce birnin ba mu yarda ma amana ce mu gari mu ta yara in muka bari aka wulakantar da waga formation ta ta taklik ta ta dalilin to masu sauraro saboda kuran lokaci a dan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora inda za ku ji karshen tattaunawar wakilinmu na jamhuriyar Nijar jihar Mansur Sani akan wannan matsala. A madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka da kuma wakilan namu a Ghana Hawa Abdulkarim da kuma Mansur Sani a jamhuriyar Nijar sai kuma jagorar shirin da ta bada umarni Julie Leather Gresham na ku baban da Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. To a gaida baban gida Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Khadijan Bilyamun a Gwarmaji da Maimuna Alikon Auta kafin Telwa da aishan Lawal bin Hambali MK dan Silba Sokoto da fatan Ado Salati goma ga Annabi Rajau suka ce sunayen likitocin goge 199 masu albashi a jihar Zamfara abin takaici ne matuka domin hakan ba zai haifar wa kasar mu mai ido ba. da fatan gwamnatinmu ta jihar neja ita ma za ta ci bincike domin ta bambanta aya da tsakuwa a cikin likitocin jihar mu ta neja domin mu mata masu yawan zuwa asibiti mu muka san irin abin da muke gani sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa hukumar hana share fataucin miyagun ƙwayoyi ta ndlea ya kamata ki ƙara azama sosai wajen ci gaba da daƙile masu safara ta shan miyagun ƙwayoyi duba da ganin yadda miyagun kwayoyin ke yin illa ga rayuwar masu ta'ammali da kwayoyin da ma ƙasa baki ɗaya sako daga haruna muhammad shugaban kungiyar muryar jama'a shi kuma sakonmu na gaba da sallama ya fara ya ce boa ku bani dama na yi mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari jinjina yayin jajirce wasu akan yadda ya tsaya tsayin daka akan sai ya saisaita arewacin kasar akan albarkatun rijiyoyin man fetur a arewacin kasar yayin da wasu daga cikin 'yan kudancin kasar suke ta da jijiyar wuya a kai to bari na yi muku tuni kun manta da 'yan arewa ne suka yi sanadiyar gano muku ta ku rijiyoyin man to yanzu allah ya kawo mana wanda ya san inda namu rijiyoyin suke da wannan muke shugaban kasa muhammadu buhari fatan alkhairi a rayuwarsa sako daga sardanan kwallon mai sau zahardin muhammad kaka sai yi sakonmu na ƙarshe a yau wanda ke cewa idan har rashin tsaro bai hana 'yan siyasa yakin neman zaɓe ba to bai kamata a ce ya sa inec ɗage zaben da ke taɓa ba sai dai kuma idan akwai wata ƙullalliya ne a ƙasa saƙo daga shehu adamar jau an gaishe ka sarfilu hashim gumel yanzu kuma sai labarai a takaice jami'ai a ukraine a yau litinin sun ce adadin mutanen da harin makamin mai linzami da rasha ta kai kan wani gini a garin dnipro ya kai 35 yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da duba baraguzai don ceto waɗanda suka tsira da ransu gwamnan jihar yankin na dnipro valentin rifshenko ya faɗa a shafin sada zumunta cewa an samu mutum 75 da suka jikata sannan ana kan neman mutum 35 da ba a gansu ba. a daren asabar rasha ta kai hari da makami mai linzami kirar kh-22 wanda ta cillo shi daga yankin da ake kira kursk ana zama makoki a kasar nepal a yau litinin kwana guda bayan da wani jirgin saman kamfanin yeti dauke da fasinja 72 da matukansa ya fadi jirgin na kan hanyarsa ta zuwa garin pokhara da ya fice wajen yawon bude ido bayan da ya taso daga birnin katamandu jami'an filin tashin jirage sun ce an yi nasarar gano akwatunan da ke dauke da bayanai da sautukan abin da ya faru na jirgin mai kirar atr 72 a cewar kuma mai har yanzu ba a gano abin da ya haddasa mummunan hadarin ba wanda ya auku a yankin tsaunin himalaya hukumomi a italiya sun ce sun cafke shugaban wata kungiyar masu aikata manyan laifuka ta mafiya mai suna mateo messina dinaro a shekarun baya an yanke wa dinaro hukuncin ba tare da an kama shi ba bisa laifukan kisa da aikata ciki har da halaka wasu masu shigar da kara biyu da ake da ke yaƙi da ayyukan mafiya a ƙasar ta italiya da shekaru 60 dinaro wanda ya ɓace tun yana matashi zai fuskanci tuhume-tuhume da dama ya kuma taɓa tunƙahon cewa adadin mutanen da ya kashe a rayuwarsa za su iya cika makabarta. a yau litinin amurka suke bikin tunawa da ranar haihuwar shahararren dan fafutukar 'yancin bil'adama marigayi dr martin luther king jr wannan rana ta kasance hutu a duk faɗin amurka yayin da ake bikin tunawa da dr king a shekarar 1983 tsohon shugaban amurka ronald reagan ya rattaba hannu kan dokar wato dokar ware wannan rana a matsayin ranar bikin tunawa da shi. karshen shirin namu da wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku nake muku fatan alhibinta Suleiman Yaro nake muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya ma amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafe.